الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي ثبت الله الصلاة يسويتي بأمين شوي ولود ثبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يننا sako shi bai guto ta yan rabe usani 1439 kalenda alijiriya na ji daidai gangani bai sako gwegi bai ni ya januari 2018 kalenda miladiya ya cigaba bai karatu daga littafin ya sofu wadda usulin ya a sheik abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala na yejibe makaranta yin murshidu ngai makaranta ba mako abun nan insha Allah manga wa tahrimu in raja ila zati ibadati aw ha fasadat wa in raja ila amrin kharijin an zalika ulima wa lam tafsud ga tahrimu haramu in raja nga ajiyama ila zati ibadati da zati ya ibada da kita ci wi aw sharuti ha ko masharati fasadat ngani wa in raja ila amrin kharijin an zalika kuma ga ba da lamarin doci na zun daga ga wani torimu lam tafsud ko kun ga sharamu amma a ga wani kiyo ka ga ibada wancan hanya kiwe gan misali bani na annabi sallallahu alaihi wasallam an so idil adha annabi sallallahu alaihi wasallam kane la ta ya foyo idil adha ne ko e foyo idi da be da ya ya je ya ẹgbọ́n raja ìlà asìlì ìbádẹ́ tí wúṣe bọ̀jẹ̀ lókí asẹ́lẹ̀ ìbádà wúṣe ọ̀tọ́ kọmọ aushon ti ha kọmọ ṣírẹ̀jú ẹza sálà jí àmújìn àlùlá bí ẹ̀dì gàngẹ́ tí ó ta luja ebo kibo shere jindo jimni shere jindo ta na jiwa dikio wa chibo awuma eza sallaji amu ufo wa gurun tuji sallo ngawun to buyi ga kun katabu andu ogbele wuya ki kun ji sallo na wonu sallu da we wona to je kuzu zina ta kun inda kulli masjid ko to amma ba ri da oro dana wọ́n tààlà jẹ́ àmáwà ró nípa àmáró nínú fanu yìí ẹ̀dà yìí ń daró nílá ló ti yìí òṣàpá òṣìbá tààlà jí kí kún ti tààlà àgbẹ̀ tààlà ń tẹ́gbọ́ àmá onílé léèfihàn ẹnu ró nínú dà yìí ná ní èdè rí ní asali guji alaka wajen ko misali bani ngole wato a taharimu in raja ila za ta libari ki au sharuki ha fasadat wani yana yawo umaje wani ha a ga yawo jiya ko iza jiwo na wuta ni yana yawo ne la ta gul muratu limar la ta giyu nafsa ga yawo ciki yawo wuce ungiya ko wanda aji ji amma wuji ẹ̀sọ́ méje láti ájì náà bú jí kí o lábú jí ájì náà ìdàdé nìkí bá ní òfé lọ òfé nìkí òfé dàjí ìrà òfé lọ àrọ̀fẹ́ daga àrọ̀fọ́ sí bàkàzẹ́ bàkàzẹ́ ájì kàrṣe wùdé ṣùgbọ́n wùyàn ájì jí mẹ́ta ní ájú wájé ah ẹgbẹ́ kí ibo mini sharafin ya ajiye lokacin ne latin al'ajiyu a shurun maluma ko ya ji gani hakan nan ngowa min su ya gili umum mini ga bu ya ta se o se na ju taxis me ga ko ki ga taxis alayen lotawa ka ko? noto kewa ɗogayen na general wai ga tubo man wa ma wa ayyu wa aina wa nahwiha wal mausulati wal alfazu sariya fil umumi ka kulli wa ajima wa ma wa ma dakhalat alayhi al min al jumu'i wal ajnasi wal mufrad al mu'arraf bil lam ghayr al والمفرد المضاف لمعرفة والنكرة في سياق النفي أو الناي أو الشرط أو الاستفهام باتا سيغا يجيو سيغا أموم غو سمم ببدنا كلمة من ولا سيغا أم من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى زاندو نادو توالا كده كل مثقال ذرة نوالي oyi baagi oyi wòyí oyi nupenci oyi fagoku wòyí fashiko man sago pata ya gafi wo man ya amalu su an ruji zabi zan doro ne ga lokin da ne ma dikiyo nga ga gugo wale man na dikiyo wa mọ́ zan doro keje man amila salihan wa man na kalimar ayyu ma kuto da mini kibo mo eh umu fanki wu ma to balaku a ko ngole ne am amma to ngole ya biya da waka kuri mat alaiku umma tu kuneji yaki lageji gogweji ba ala no waka zaɓo wuji lalaku ma wara a zalika iza gina iga kyauci wajen na wajen biyo wajen alaliya ya ka to son mazugun a ne bi ke bai zaɓo cewa kabe ya a ne bi wa zaɓo cewa bai na ha ha wala bai da ha wa amma ko wa amma wani alibi ke biya na jikiyo ke biya na waka ga aji karafe musulunci matsala ni ga ciki ɗaya eh, dalilu shi daba jo kaka kai wa dai bukata gutun da wajen zo yi no ka ce dai a wata ba sun gani yanzu ne mace shi ba da ci wani wajen waye libin sau ga aji ko ga aji ka to zane shi sallah no ga biyu gaba dalili yau da mutu a daya na wani kama no Wedi sallah ga wani sallah kila wani sallah ga nasu ga wani limusali da wali wani tafi ta zai ji sallah da wuce masu ba kun ya yare amma kun ya gaskiya kun ya sai wani daga ke ci baro mu da wani tsawa eh za ci ci wani wasa ka ba kuma ka kila ce wasa ka a ah! wani waya ina ruwa ya ga lawa da yawa wajibi ji

nga kaga wadde karafiye usulul fikiya e za ta operate gani biyo e za ta lai ji biyo ma ga wani kiyo ma ji gaskiya ko mun gane wa ayyu yan dondo aina babo aina ma ta hunu yudrikumul mautu ban doro ne ga dana tutu adikiyo Eh, wọn àbẹ̀tún mbó ọdán jẹ mbó ọdán ọ́fíìsì mbó ọdán túmbà mbó ọdán ní mbó ogun kátàkì mbó ogun ọ̀dàgàrà pátá wọn ti kí ọ fọ́bi ayi ala irọ̀ dúkùmá tùkẹ́sì ìbàdí wọ́n ayi ni wọ́n dọ́rọ̀ kú ẹ̀ kàn. والموصولات اسم الموصول إن ya lazina awul ya ne jayi imani jina innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudu an da lele da jaji kafirci nan gole yesu ni mo sun naje lakiyo wala am lan doro da kamangu ku yakan wala alfazu sariha fil umum bi lafaz ne ji clear ne yake a mutakamaga wannan lawanin ka kulli ke kalmar kullu nan ga kullu shay'in halikun

ina anabi wuna wada jan wada an wace sabe ga waga ya anabi da na zuku waga kullu kalimar mi alfazu yake don umu. wa ajma bi kalimar ajma na awi ma bai na biyu ne wa ma dakalat alayhi al-alif wal lam min min al-jumu'i wal ajnasi bain alif wal lam ga ganin innal insana lafi kusurin al'irsan ní olè òní àríbẹ̀ láàrùn kó ní ẹ̀nà ọgbẹ̀ kí o ṣígá òmúmú yóò wọlmú fúrọ́gùn mú arọ̀f billam gẹ́rìl àdíyá tó mú fúrọ́gùn náà ti kínà nílé àríbẹ̀ láàrùn iná ní ẹjí ìfàdé al'istigrafu náà alhamdulillah Mun ti yẹ Wani mufradul mudaf li ma'rifa mufradu na ji idafa da ba ma'rifa ne no ga ji na waje mudafa mu da kiyo mudaf ilayhi wa in ta'udu ni'mata allah ni'mata wi mufradu amma wi mudaf allah ji kiyo eh ki mudaf ilayhi so ni ni'mata allah ne wa ni mon doro ku ya ka wa in ta'udu ni'mata allah láti sùhà ìrẹ́ ìrẹ́ àbá ní ìmọ̀ ìṣìyẹ́ tó ẹ̀kí wọn àìbá wọ́n lè ní ìmọ̀ ìṣìyẹ́ tó ẹ̀kí wọ́n di ní ìmọ̀ ní àwọn tó kún fẹ́rẹ́ ní ìmọ̀ kú nẹ́kìrá tó fi sí nẹ́kìrá na nẹ́fì alápẹ̀lẹ́ ngọ́ ilé láìláha ìlàlá láìlá náfíà ìláha ti ìsúmù nẹ́kìrá so annakira tufi siyakin nafi tufi dukiyo umum e bago yan doro ne ji so yan doro na ji buta da kunyaya a ta ibada ni tabbata ko ga shi illa Allah wala yushriku fi hukumihi ahada ngole ahada na wi mu wi kira la ni nafiya wannan su fi siyakin nafi tufidu al’umu wala tushriku bihi shay'an an lanin babun nan sai nahiya la nahiya la tushriku bihi shay'an ti nakira so an nakira su fi siyakin nahi mutoy kimo mutoy ji fada yan umum wani ya su da dano babu da gan babu da gan unga ta ya ka zomo an gole la tushiri ku bi sha yanzu do ga da ta ne wa da la tushiri ku bi sha mu ka gure yi soko jan ko diga na ku sai ba da be shi shi nga la ya biya ni daga qur'anu na ko ga gan baba ndaji gefiye je ne ga tiri tiri na mu ce le ga wani kijin wanda an gide gan a uzu billahi minash shaitani rajim in ga ne daga kullu musirin khamr wa kullu khamrin haram yendoro ne pela na egiyo eje pata ma haramu yo kullu uchi na daji tujo na to tiri tiri yo na shibo ra ajiya wa ga buwari yi manje wa ga tiya daga dalili bo ko laji ganewa ko dai ci mutu gani na sokwa daga gan láyàdé na sokwo nga su nan tuye mushagan na e, katati gaji yanzu e, ojishi wa ma da zai ci gangani be ba kwakwai mu laya wuce be nun ga su nan tuye nan ngo daga wa ma ya ji kuma ga gudu yi nan nan wuce legan ya gani da ya kalli da daga eh ah hawa mana wani ga mutum hanganci ko daga wawa sai ke la takrabu zina la takrabu wawu na wajiyo wawu jama'a na yanna ji bene ya ji kiyo ya ga ti wani ya ga ba mu أو الناي awul sharti أو الاستفهام a ما الله بعد in ba da za ta ci dabo na ajibu ta kama da sai ci na a wale hamza nan wi istifham ilahun ci na kira sound technical kai ya na ba ne so at least dia eh, tobo tobo ke duro ja doga ade ne ga amunin ade ne ga khasunin ade fi ga amu kashi ade wajibu ade haramu ade musabi ade mubahu kashi eh ade makaru hujja joma ade alqur'anu amade sunnatu amade al amade al-qiyas tobo wo ndoro kan wayin naga waje wo biyo so so ga wa chani ɓaga waje gane ko wata sisul a gafi yanayi a mutu suna lendo kabo ya kunu bi sharki waye da kiyan da a sharki sharati awu sifa ko sifa awu sharki awu ko ko masharaci kwaya na biyu nan fayu mol bi zalika fi kalami shari wa kalamul mukallafina a ta lokacin da ne e ga da la shari'a da ga ne da ga zino e ga da ji mukallafi a ta ji baliki nan gan e je na ti pati un cho be ni ona nya ya o malam musa bambe shedda guba na fi wani èdè ní fífà tí ó ṣe obìnrin náà ń ń gá ṣe rẹ̀ àmà ń gọ́ léwọn wà kà ní sukún bẹ́ẹ̀ méjì o ṣẹ́dà wọ́n gá ṣẹ́dà lábẹ́ ò wá lè bá. ngọ́ ti gáàdì a inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawaso bil haqqi wa tawaso bi sabr ngoli a dikiyo awaka wal mutlaq min al kalam e ga na mai mutlaq a cikin gwanin yumalu ala al muqayyad agula ta ce kibo e ga na da kan gina aya da tawo fa tare bati wa ga ji wa ko ayan da take ga ga fatar rakabatin mumina to ga jawu shi nay mumina na an go yan na kai muqayyad nga ga aji mutlaqun na fasara fi mawdin akhar illa idza tadamma dhalika ta'kil al-bayan an waqtil hajati inda gwa na ga Allah daga a bayani fatake lokaci lugwa wal mujmalu daga na cikin bumbunku nan wal mushtaba wanda ya ga na gigiji da ne lambe lambe dana yumalu ala al-mukam al-wadih al-mubin fi mawdin akhar abu ina da ju fasara da ngai ne ga yi gaskiya cikin da nan goce wannan misali ba ne mishan jibe ba ne di sallallahu alaihi wasallam annabi ce ji bayani a tiyan ne an yi musulunci amma la musulunci agu a ce ga anabi ga ka so a ga annabi sai e so ko be na na Maryam so ko e wuta na so a da dalili mu da lita dogo a ji dalili a ganin so shiga ina nanu da zanna zikira wai na laula hafizun ina nanu hakika yi na zanna zikira ya gaskiya ciji wai na laula hafizun yi ma jikiya ma wuta nanu yi nanu larato kiwo hmm? jagu ta god the father god the son god the spirit mai gan aro ẹ̀gàn alágbó lé ní alágbùtúnà kí o mú tẹ̀ṣáájú ngabu la to yake gan fa'amal ladina fi qulubihim zaygun kare fi fade magonin fa yattabi'una ma tashabaha minhu ina da labi tunai mutashabihu ibtiga alfitnati wa ga tawil wa ma lam tawilahu illa Allah ada da min tumu tashabihu ce labu kan mu cici na ma ki mu kamai ana kul wallahu ahad Allahu nike ce Allahu samad e bugon nanu yana wala ga to da ana mutu Allah ga Allahu ganiya wùdí ẹ̀tíẹ́ kí mo ẹ̀tíẹ́ tí wọ́n yọ ìbẹ̀ta so ayá alùkúrá mi ẹ̀dí kí o wọ́n jí wọ́n jí fására alùkúrá lùgá àti mùsọ̀lá ti asálà yí amma an gole hadisa a daga abin an yi kamun an yi fatiyo an yi rukubo askaru kudanin askaru jadadanin an yi tayyo an yi sa'ad ibrahimiyo an yi sallamo an yi wadi kazo an yi wadi kazo har yi karshe gole na beta kuranu mujimal sun na bena su shi ke wuti yuye yakin an yi wuyo so wa dagwa sunna waga wa lagwa sunna ya kata waga lagwa sunna kawai wa da ya goro jan ko alkuran daga ejin haji wallah ala nasu yi zubetu mani sata ne su ne ga abe ga wagan ita yaji ko ita yaji da na ya fara fa na ya koyi tarwiya na yau mul hajji akbar na yaya mu ta shiriki lokaci ka zahara fa lokaci ka zo musalifa lokaci ka zo mino babu jamarato an yi tawafu lifado an yi sayo an yi no an yi no sayo wani fata sunna ko alkur'an da ya ga ya zakawa watu zakata alladhina yabtuna zaba wal fidus la yabtuna fi sabilillah fuka shiru bi azabin ali ko amma suna ga abe gan ngai ra ku wadiyo kazan ngai nan ko wadiyo kazan ngai nan jodiyo kazan wai ji tilatiyo kazan wai zana riyo kazan wai azarfo kazan wai wai kazan kazan ta ga wasu sunna so wale ga mu be ba so yo mujmal bumbunuku na mujikiyo na muke ko mun gane ko Allah sa mu dace wajibul amali bi zahir wajibi mu yo lotu me zahiri ne ngala wune wala yudalu anhu illa li dalil wa ma faju luwa sai be dalili ko ji gane ko wa faju luwa sai be jin sai dalili wal kalamu lahu mantukun yuqabilu lafzi wal kalamu ya gama lahu mantuk wa de ne ga mantuk ne ne la ga tiyan ne ga jikin ne ga ga tiyan taliban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waga annabi ya al halalu bayyin wal haramu bayyin e gayin no an e ga ukiliya ka ukile ukiliya ukiliya ina ga ne ga yukabilu lafzihi aw yadkhulu al-ma'na fi dhimni al-lafz ko man ma'ana gando cin gadaniyar lafazo misali gani so ji haka da rabbuka Allah ta gudu illa iya so ya gaji buta ga dole ba sai nguji wa bil walidaini ihsana ya mai bolo bolo lo bayan yamanci amma ngo yo bil walidaini ihsana ne kamar wato wajen wala ta zo wọ́n gẹ̀dẹ́gbó wọ́n lábọ̀ tí ó yí wọ́n gẹ̀dẹ́gbó wọ́n láwọn olóbàdàn ń gà lónà wọ́n gẹ̀dẹ́gbó kúwọ̀ mọ́ ọ̀láwọn lọ́dà àṣíríkì wọ́n gẹ̀dẹ́gbó yẹni pátá àgbẹ̀tì wọ́n bìrì wato an ni man fiki wuye yanzu kan ce ne ga fini yi mune jiki yau ta wani anabi sallallahu alaihi wasallam mu wuciya a jawami ulkalim la anabi fayar kulu fi mantuki wuce a gade na gajiya da hannun walau mafhumun e ga wato mai ilu gajiya kan da ciwon yato fahimta wa alma'ana lazi suke ta hannun ga na wa su ga wuza mu it imply kiyo ene ga di olokyo za wune di kiyo ya yuyi a gangan ga den eti mo it also imply kiyo ene ga di walo eti dana ya bayu kashi a ti aga gangan shirka giya ene ga di walo shirka pata na a ti ya yuyi wajen kudi ga zaɓe tunaji sai cana a nufi zuwa sallar mutum man ka na halifan fali halif billahi au liyasmu zani ga ji gudu ji gudu so ko ko mutusu ko yanzu fidu falaiza alalima a sa sallam kala fa inna buka wa tamam wa ti walata shirku ngo diga na ko ko yanzu shi wada ni sallah ta te kabaro uji masallaci ni salla wa annabi ga Allah yahuda wannan sura ta qadu kubur anbiya ihin masajida sai da ka ku bata yau bai da sura kabara annabi ajila masallaci ko wai to zan da ci abitu so ti mọ̀rẹ́ látàrí ló fi di ipò ẹgá gbé túgbò àjí ní ẹgbọ́n mọ́ wọ́n wọ́n máa nà lẹ́dí ìtúkì tàánù nǹkan ní áwùlábì hukumi min almantuki abẹ̀kẹ́ wọ́n ti gá fẹ́ wọ́n jí cẹ̀ncẹ̀n tàgé na gẹ̀sì yánà misali gbá nínú so ti wọ́n látàkú lọ́wọ́ ma ó sì ké su ẹ̀sùn gá gẹ̀ẹ́ mọ́ ṣúgà ó fi mọ́kó ẹ̀sùn e gá lẹ́ẹ̀mọ́ e ṣú sọ́mọ́ kashi? ki ku kuje zane ya babuka kaci a ah, yes zane ya babuka kaci na wani ke kaci hujin ja hujin ja kile video layari wa babu ya kashi fe wuzu fe wutu fe wutu bẹẹ wọn ti jẹ kaci hujin ja egun hujin ja amma kile video layari. ngole na so ko wala ta kullau ma ufinna ngole wa dunya uga ufin ko la diga ni wa to ala go gan ga lu soma it imply the gate so lo de na gumbata ne ga jikimo ga jumo wa be shinga so ga lu soma so ko go malu so an de yuka shi ko nguzu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Lọ́ọ̀lì adé mọ̀fúnmu yẹn, mutabaka mọ̀fúnmu yẹn àwùlá da sauransu, àmọ́ ti pátá ìsú tẹ́kníkà. Ngálà ìwọ̀ wúlà gùn mi sáré kọ́ ìlànà ìdí gáàjì kí ọ, wọ́n àti gáàjì àbà náà ẹgbẹ̀ lónìí. Kánà mọ̀fúnmu àfẹ́kà ẹ̀kún ní hukuma aléyìí aula bil hukmi min al manzuq bihi wato hukunci wuce wa cance tanga ina gaskiya nan wa in kana khilafu kila law mafhumu mukhalafa nganya ga yana ma we opposite na buja giyo mafhumu yana ale ya wuce ba ga ne ga mafhumu mukhalafa nan fa yakun al hukm fi mukhalifa lil hukmi fi al manzuq bihi hukunci wuce wuce ga ale na gaskiya ne bana bi shart Allah ya kuja makhrajil ghalib in ga tiya ghalib wa misali ayayin wara bayi hukumun lati fi hujuriku wajen yi ko imina wa ajiyar dukulu gangani bayani nan bi wa wuce ma wunji kiyo wunji ya kibe eh wunji ya kiba ndocho mbe ya kinza kinu de ba ndocho na ojú ya o ojú a ma wa amma ga ole ga tiyan da ligbamin ga lati fi hujuriku. e gyana jifi karkaciyar yabonin wazo ne oge ga alama gumul mukhalafa wa ga ya juna tsaddan karkashin wa gwale wa jukiwo wa ga wajen yawo wa ne ga ina makaraja makarajil galibi na da mafumul mukhalafa this is this is this sound technical amma dai kawai word daga ga wa wajen kiwo a da mafumul mukhalafa amma da mafumul muwafaka káwọn ayé ìtàmì lójú kọ́ ẹ̀gá àgbẹ̀mú tí ó fò náà lúgbò lúgbò gbogbo kó o ti ká ní ọkọ́ wọ́n á bẹ́ẹ̀ ti kàtúlé gbọ́dọ̀ àdíjí ọ wọ́n ti tè wọ́n àyè pé wọ́n láyé kú ní jẹ́wọ́ bá lìtù àlìsá ilẹ̀ ọmọ àyè gánwé ìyàṣẹ́ yẹn lànà ìgbìmọ̀ náà wọ́n lá fi kàlítà fíìm ọmọ ti ká alága òtù lábẹ́ ibú àyàrá challenger misali gbáà nínú lẹ́sùn gan wa an ku bi ma lam yunzil bi sultanan ye la le fa to ko ba tino to ko tin dalili shi ju bwani ngai he a sai possible to ko a tin dalili shi ga Allah ala fa ba tin ba fahimta na do fahimta na lwa ngo diga na ko e go kibo ala ni la be ba biye woni mbo be kanre kanu tingo ogai baba we ujo chole stop lẹ́nu ẹ̀gbọ́n ọjọ́ ọgbọ́n wà wàtò tẹ́lú wọ́n <laughs> ni ọtí ẹ̀lú ẹ̀mẹ ìtìmí gbé ti jẹ́ tẹ́lú à gálọ́mọ́ yóò ìbàdú máa ṣí kìí jẹ́ náyé náà fẹ̀yìn na mọ̀fírọ́kù ilẹ̀ náà ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ bẹ́ yìí náà does that mean ìmọ̀lú máa ṣí kìí náà awil imtinan ko masa ko tuye jiyaye ni manu jiyaye ayana wala li bayani hadisatin istadat bayani hukm al mazkur ma ji yayin cin bayani jin yan doci na wala laba hukunci yana tuye da alana ya kafin ya abun nan for now wallahu a'lamu bis sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk